ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين اتكم متاني akwai wanda yake ruɗaɗɗe ne yana bauta wa Allah ne akan shakka idan alheri ya same shi na lafiya da wadata sai ya zarce akan imaninsa da bauta wa Allah in kuma jarabawa ta same shi ta ciwo da talauci sai ya canfa addininsa ya yarda ya yi hasarar duniyarsa don kafircinsa ba zai ƙara masa wani rabo a duniya ba kuma ya yi asarar lahirarsa saboda abin da zai gamu da shi na azabar Allah wannan ita ce hasara bayyananniya.